muna cikin littafin muktasar khalil kuma kasar rubaiyatin an gane an sunantar da kasarun sallah mai raka a hudu wa kafiyatin wanda an mai lokaci au fa'id tafsiri ko ko ta kurce cikin tafiya din nan da aka yi muna nashi gawa mm. limusafirin ga matahi gaira afin jihi amma wanda bai saɓo da dalilin tafiya amma wanda tafiya ce ta zanta saɓon Allah ta wato tafiya nan da yake ta saɓo ta kamar bawa na ya gudu ya ba ubangiji ne ko ɗana ya ba uwaye ne ko wani mutum da ya hita sai ya kara hanya ya amshi kuɗi ta ga waɗanda duk ta hiya ta fara wanda ta to ba a yi mai rangon mai safaro ba walahi sannan gairi lahin bihi kuma kai ya zama mai ɗimautuwa da tafiya ya zama mai wasa na kila za a wasa wani wuri ya tashi don shi ta yafe wani wasan to kaga tahiya ce ta dalilin wasa ba a kai to na da aka wasa karo arba'atu burdin arba'atu burdin burda hudu burda na hudu wato su ne mil 48 an ka ce mana amma in ya zan tudu na sannan na aka ƙasar ba arba'atu burdin yake walau bi bakarin kura ya ganta ya tashi wato cikin kogi na zahaban kusu da duk aka da shi aka kafar tahiya wadda an ka nufa tun kuɗa guda banda zuwar dawowa a haɗa su kamar yanzu ce tarin nan a ce na zai na ce tambuwar kaga tambuwar zuwa da dawowa sun yi nisan kafar to ba a kafar don zuwa da dawowa zuwa sai aka wa in ya ta wannan tsawon to ina na abba gidan kasar in adal ba biyu ba ta filin masunata idan mutumin gari wato ya tsallaka gonakai waɗanda sun ka kawansu da gari in ya tsallaka su to da nan na yake wara sallah ta kasar in sallah ta cimai shi baladi mutumin gari wasu la aila ala mujawazat salata amyali amma malaman sun ce an fassari a kan cewa ana yin kasar bisa da sharaɗin tsallakewar miluluka uku na an mabuda da ƙasar in an kai ta sai an yi milu uku suna a bara amma gani. bi qariyatil jumu'ati ya alƙada take ana juma'a da ita. in an kai ta da nan in mutum ta yi mil uku ta shawara kawai mun gane baladi mun gane wanda an tsaye juma'a ko wal amudiyu illatahu aha kamar yanzu da in ka tashi da nan sai ka kai tsoro kwana tsorowa tana ka kama ka fi kwana tsorowa ko yau ka kai ruwan kanwa malam nan nan nan sanadi ta kai ta kai milo sanadi mm. ne ta kai milo ai sanadi yanke ta yanzu amma duk sanadi ai sai ai

wanda yake yana da itace ne wanda ya aga shi aga tanti in lokaci ya ɗauki abin ne aga da zafi cikin layi cikin daji shi ne abu to shi ko in ya tsallaka ya hu ya tunga sai ko da ko tunga ya nasu daban daban daban daban daban a wani ya tsalaka shi da wanda bai da juma'a ko da wanda ake juma'a sai wanda bai da a ko eh? eh, wai kawai ko da ne bai da a kawai na ko eh, <laughs> Ha, ai ba ba ba ma ba ba ma wai kawai mara juma'a ba ko kawai da bai da a in kauyawan na samun juma'a ba kauyana ba wanda amudi itace garai waɗanda yake yin santi ya shiga daji tallafi don noma don don noma wanda ya ɗauki masu yawo da ya ɗauki masu yawo da ya ɗauki masu yawo da kaya ne ka zuwa tanti ne ka zuwa maka yawo da bisa kinan da hemomin su sun ka tesu a kasar da sai su ajiye a gina an kace sai su ɗauka su gaba gina an kace wala wala bai wa hadirin libadi bai halatta mutum bai a shiga makawai sai mai duk wannan yanzu kuma na abu ne ma irin shi ya fi amma wanda a cikin birnin kulu abin da aka kaso shi ya sani ya ga kawai sai mai ko sai bai

wanda ba baladi ba ba amudi ba ba sakin algari ba hmm, ko kuma shi abin nan gayu ma sakin algari, zama wanda shi cikin kugoyi shi da ya bar gida ne ko gora cikin dutse ciki shi gida kuma shi a gida ne ya gida ne to da ya hita shi ne sallah ta kama shi kasa shi ne da wani shirin da kankara amma da azo zuwa duci go hmm? mazaunin duci wa in nutiyan da ahalihi muna tare ko da ko direban jirgi na jirgin ruwa ya ali ya tare da iyalansa to in kasar ta kama ya kasar wace zaman tare da iyali ne bai hana mai kasar ita ma ta yi to ya an ce ya an hita a yi kasar ga inda aka fara ita ya an dawo malla mallar yadda ila mahallin badai zuwa ga bagin da an fara na aka ajiye ta ta san wasu ce sa wasu da ɗauki kasar a wasu kaya kaka sai ce matso ɗauko ba la aƙalla banda aƙalla wato ba a ƙasar ba abin da bai kai mil 48 ba an haramta da yin ƙasaru wato in an kai sallah mil 35 zuwa da bakwai babu sallah in an kai mil arba'in zuwa ƙari akwai sallah an yi haram inda a sunna mil arba'in da kabar wannan shi ne ƙaunar sun kai waya rubu alƙaru da arba'in na mil faduna falbudula na mallahu ya sul haka masu abin nan wata mutu fasun kace an haramtar da ƙasaru من أربعين هنا ما أقرب ثلاثة وأنا هرمى كون هرمى إلا كما كي في خروجه إلى أربعة إن قال أنت أن يكسر أبن دي كامل أربعين تقوى فكما تعيين سيكا من مكة دي تزوى عرفة منا مياكي وهكذا أنت في أربعة مياكي يا دابو تلوها مياكي يا دابو من زمان أبن مياكي يسيوانا wa rujuihi da kuma dawowa dai wannan babu komai amma da yawo ne na yake mina eh a bai da kai ba ta yi wara ta ba da murzalibi da da urfi da muhasabi duk wannan kafar ku wala raji'ul lidunha hmm, wanda ya sai tafiya sai tafiya ba sai ba sai da ba sai min amalin ko ba to bai kafar an ka ce in ya dawo don ki dawo ya zauna gida bai koma hita man da yake wa lauda shay'in yahu, mutum na ya tafi da kai an da rai zai na ya sai ya man ya man da kan da jira sai jiyo yana kawo bai yama sallah ta ita ya tsaya ne alwala ya sallah ta a hudu shi kai ba ta da kai goma ba eh. in yana so shi kasar ya bar ya so gida ɗin ka ya kowa da zai kallon shi kasar amma in dai dawa ta yaro ɗauki wani abu to ba kasar eh. eh. Wai, ya riga ya yi kasar. Ya riga ya kasar sai da ba sai tula kaya. Ya dawo ta yi. Ya zama garin suna ba. can na ya baro zai dawa gida ta yi sai da biyo hanya sai tun da cewa ba kaya a wani ya wani mafi na yi wala adilun an kafi ne haka nan bai kasar wanda ya bauɗe da gajar hanya na bidowa awo mai zama da ana aya haka nan in mutum zai na bin ne zai fita gwandu eh, hanyar ya gare ta to amma akwai uzuri sanan ko amma wasu lokuta da ka a sai sana wani ma dai ba su ko da haka ko da ɗin rana ne ba mu uzuri ko bila uzuri ba mu uzuri wala ha'imun wanda an bai ɗemuwa wanda ya hidar gidansa ya ba iyalansa ya ce kawai yana ta ya haske da ruwa ina na zai samu abinci ina na zai samu da aiki bai san inda zai tsayawa ba to shi ma bai kafa shi a wanda da aka ce mai na aka yi na ne ce ganin da ce ce wani akun da ta san da akun ya ta ce da ta san da akun ya alaga da malam wani da zai da matsala ne na alwami da an kai matsala ne ga gada ga yana cikin wani hali wadali ra'ayin aka nan bai taɓa kiyo shi ma bai kasar ya yi ta ya fi cikin dace yana da yana da aka kuma samu da kuma ke ba sai da ta ta shi ma bai kasar illa an yi alama kada wasu wajen ƙaunahu sai da zago da ya gida ya san da nan iya tashi inda zai doshewa a'a na a can shukun yin da ilimi ya mutu ya kai ta to nan da ya fi kira amma inda yawo ina yake bai san inda ina kaɗawa ba wata in yanzu yana yiwa ya kai na a kan jiwa ta zo ya samu kiwo ne zai tsaya ne ko a koma ko an da ولا منفصل ينتظر yi إلا أن يجزئ بالسير دونها ba bai ka san wanda ya hita da gari ne yanzu zan roƙa yana sauraron ayayi da zan biya da yi بذنوب الوقوع الأنبياء ظلموا بذنوب الإياء إلا أن يجزم فإن هي قوي بصير فيها دونها قوة وعين هي جمع بذنوب الإياء ولا بيش تكون أما إن إلا إذا مصر ولا هذا جمع تكون ومن قوة قوة 30 سنة جمع ها؟ قوة قوة 30 سنة جمع كل قصر وقد أهوده بلده misali mutumin jiga yana kuka zambi sai ta so an ka na da ana an ka tambo an sai an ka so da koko misali tsaye goma sha biyu kan ana kawo jiga na sallar azhar ko ko da ya shigo jiga na sallar azhar an ka ina da da wuka ta ta da ayi a kai nan dora aliyu ko wani hanci ya tsaya a yi sallah an ka tsaya shi ya alwala sun koma ta da abdullahi ya ce jiga ne sau da abin da ya kawo da nusu dan nan su gudu suka yayi saura ɗaya ya wuri yan su su da kawo wasu su ba da nusu ta ta inda an ka ce kasar ya yi to inda rihin ko da iska na ku Eh? idan inda za suna ɗin can kuma ya yi eh. ƙasar ba ce sun kuto an kai eh. ya wuce tun da ya ce wannan sai ta shafa lokaci ba za a kafa da wa emirihin ko da ku an mai da shi suna da iska ya yi yana mutum ya shi ko ta shi abin da aka sai wanda ya zauna zama wanda yake na yanki kasar wanda shi kan zai abin nan kamar kata kamar makka rafama ya kakkaɗe mutum na makka ya bace ya koma wani ya zauna don ta wadu ne amma ya kai bugiran kasau wara ji a nahuyan yadda shi na mai niyya na kawar ko shi na mai niyya niyya to wannan ta ga da hakan ga don bai bukatu cinsu da sauransu to wannan shi zai shiga wa qadahu duhur wa dalihi ya shiga ba ta karani ba da إذا كان يوسف يا ينتهي من كذا أو مكان da دخل bi فقط ko ba gidan matarsa wanda ya dubu da ita amma kuma kawai ban banda bagiran da uba na yake ko bagiran da uwa take mata da zaujatin da hana da haɓaka sai matar kawai sai matar yanzu kan mutum tashi a ce na an gaiwa da zai fi zanen na a kwatarwa to amma yana da mata na yawo wanda kuma ta ya kai ita to ya ya kai yawon magana shi kasar ba don yawon da garin su ta amma ya ake uwa tana nan gari ko uba na nan gari da uwar ta yi da uban na ba yan garin na ba ta yi suke da inda su kuma koma to in yace inda uwa ko sai da uwa ta tafi amma in ba ta sai na wurin nan to iya sai an aje ka farko don ya sai gida shi baladihi asali ko uwa ta ba ta ciki uba ne bai ciki a wannan kafar shi yan ga cika ce saboda ya aka ce mai kaiwa na an ce bari idan ina yi har kuma ya kishi ko ina ana gina gidan su idan yana da mata uku guda ɗaya ga zo bisa ya suke bisa yake mai lafiya wannan yau sai ya san ya ya ya da ita amma ba ta ya shiga da ita amma sai so garin su ba ta gari eh sai aka ba garin su na bana eh, eh. ba na imanu mutum misali mutum kuma kan rulama da iyalin na ba da misali suna da zuwa gaba da ya so sallah ba hankali ko sallah karama ya ga kuma suna hmm. kasar hmm. da a abai da kuma kuma ya kuma kan rulama gaba eh, ya ɗauki iyali ne ko gaba amma ana zuwa sallah ne da ya sallah

wani ya fi ruhulihi to ka gani haka nan kuma kasar ta yanke da dani ya shiga waɗani ne ko maganar mata ce yana da ya ce kai bari na yanka ya shiga yau da yara da gani ya kasar ta yanke wala ya saba da hu wa bai na hu masama ya ne tsakanin da na iya ziyara da inda zai na bai kai masamtar da ba da shi wani ya tuyi tsaba da arba'a da ayyamin sihahin aka da ya zama kwana hudu lahiyayyu su ya yanke ne an ka ce shin waɗanda abuwa da an ka ambata shi in ya zan tun da farko abin yake hakan ga an ka ce walau duka lani ko da take tsaya illa al'askar sai soja bai dara harbi gidan yaki wannan kan da yake ne kafin ne kwana awon awul da ha adatan ko ko in ya so garin ya tabbata da ya kwana hudu su shi ma yanke ne kafin lalle iqama amma ban da zama kawai mujallu wa in ta'akkara safaruhu ha to ba ku ba abin da kan da gara ba wa ne ka da mu kiwon bari a ga ku da ala to da shi ko da ta yi sa ta jinkirta wa inda wa hadu salatin shaf'in yana cikin sallah sai ne zama da yanki fasa yana cikin sallah to sai shi ta shi kawar ta a kai na baraka a zuwa ta shi ta ya fiye sallama sallah muna gani? malami dai ban gane wai kace ba eh, ku bari in gani ba Allah ala faɗa ne Allah rabu wa inna waha in ya liyanci zama nan gare ya taho a wajen talatin na cikin sallah ya to gari na wanda ya kaso da adane shi hmm. yana cikin sallah sai ne kai zan fahimta tsagani to tun da kuma ruru kuma ba sala ba ta inganta safariya ba ta inganta halariya mm. ni za shi in ya raka a guda sai kawo raka a asali sai shi ta sai sallama ya ta da wa kare da hasha bai ya mafi ta nan insha Allah ka gani walam tujizu safari ya ta ba ta isa mai sallar gida ba ta isa sallar tafiya to ni ta ka isa na'ila wa أعاد sai da ya zalla ya ce assalamu alaikum sai kuma zuwa ba ko sauran lokaci ba sauran lokaci ya fil na Hello. sati kullum a ya yana kuma da